وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم إن شاء الله زام الأورا أكن عند مكتئة أكراتن دمكينا ألفية العراقي ألفية الحديث وتأكفتني دا التبصرة والتذكرة الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى wanda idan ba manta ba wannan shine karatunmu na goma ko na goma sha ɗaya a karatunmu na goma mun fara daga baiti na 37 zuwa 39 wanda yake magana akan wato ainihin maratibu sahih wa arfa'u sahih marwiyuhuma ثم البخاري ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوا فشرط الجعفي فمسلم فشرط فشرط غير فشرط غير يكفي wannan mun gama da wannan وعنده التصحيح ليس يمكن في أثرنا haya يحيى ممكن mun gama da wannan matsala yanzu mu tashi baiti na arba'in zuwa na arba'in da shida wanda yake magana akan hukumus sahihaini wa ta'aliq hukumus sahihaini wa ta'aliq hukuncin irin abinda da ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim na hadisai wanda suke al ahadithul mu'allaqa wanda zamu ji ne ake nufi da al yake cewa a baiti na 40 wa qa'du sihhatin lima qad asnada kaza lahu wa qila dhannan walada muhaqqiqihim qad azahu an-nawawi wa fi sahihi ba'd shay'in qad ruwi mudha'afan wa lahuma bila sanad ashiya fa in yajzim fasih fasahih aw warad mumarradan fala walakin yush'iru بصحة الأصل له كيذكر وإن يكن أول الإسناد حذيف مع صيغة الجزم فتعليقا عريف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عذاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف ولا تصغى لابن لا تصغى لابن حزم المخالف zan متى واحكم من وقطع بصحة لما قد أسندا كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعفا ولاهما بلا سناد أشياء فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعروا بصحة الأصل له كيذكر وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عذاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف عن عنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف لن قارة تواد معنا وقطع بصحة لما قد أثندا كذاله وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي ممرضا ولهما بلا سند أشياء فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره amma allazi li shaykhihi azabi qala fa kazi an anatin ka khabar al ma'azifi la tashghal ibn hazm al mukhalifi yake cewa waqta'a bi sihhatin lima qad asnada to hadisan da bukhari da muslim suka rawaito akwai hadisan da ba mutawatirai ba su suka fi yawa to da hadisin da bukhari ko muslim suka rawaito shi da isnadi tun daga kansu zuwa ga manzon Allah sallallahu to kawai ka kaddara wannan hadisin ingantacce ne a bisa ƙa'idoji da sharaɗan da duniya ta karɓa wajen inganta hadisi kuma ka yi aiki da shi in kai malami ne ka yi fatawa da shi in kai alkali ne ko faƙihi ne ka yi hukunci da muktaba wannan hadisin ne ma'anar waqa'a bi sihhatin lima qad asnada kazalahu asnada ai al-bukhari wa muslim ko wa in yakun ithnain nahwa kazama ko a can fa muslimun ma al-bukhari huma kazalahu wannan shine ra'ayin sa shiwa ibn salah wa haythu ja al-fi'l wa ad-damiru li wahidin wa man lahu masturu ka qala kazalahu wa qila zannan amma fa an ce wannan maganar da aka faɗa cewa waqta'a bi sihhatin ay uhkum lahu bil qada' gaskiya ba haka bane har yanzu dai al-khabar al-wahid la yufidu al-qata' wa innama yufidu adh-dhann wa qila dhanna aka ce a ah, innama yufidu dhannan zai dai sa ka kazzaci annabi ya faɗi ya faɗa amma kakkace wai dolan dole to wannan magana dhannan din Imam nawawi ya jinjina wannan maganar zuwa ga na cikin malaman hadisi shine walada muhaqqiqihim qad azahu an-Nawawi imam nawawi ya jingina wannan magana zuwa ga muhaqqiquna na malaman hadisi to an gama da wannan mas'ala ko mas'alar ma yufiduhu ahadithu al-ahad fi as-sahihayn to sai mas'ala ta gaba yace wa fi sahih a cikin sahih al-bukhari da sahih muslim Babu shay'in akwai wa'ansu hadisai qadru wi baafan an rawaito hadisan nan wasu malaman sun jinjina hadisan sun ce wa'annan hadisai masu rauni ne hadisai ne guda ɗari biyu da goma guda ɗari a cikin sayihu musulun, guda saba'in da takwas a cikin sayihu bukhari ragowa kuma a cikin bukhari da musulun. za mu zo mu magana a kan insha Allah za mu ishara to mu mudha'afan ba a ce za'if ba sai a ce mudha'afan saboda ai malaman da suka ba a faɗin su ma an musu intiqali sai ce walahuma bila sanadin ashiya a cikin bukhari da muslim kuma akwai hadisan da suka rawaito su babu isnadi imam muslim ya rawaito su guda goma sha hudu shi kuma imam bukhari ya rawaito su guda dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya wanda kawai zai ce ƙala rasulullah kama, ƙala buna abbasin wa ƙala fulanin an fulanin amma babu itinadi daga kansa zuwa ga manzan Allah zuwa ga wannan walahu ma bila sanadin ashiya to wannan ashiya din kala biyu ne akwai wanda zai ce zai kawo maka shi bi siratul jazam kamar yace qala fulanin ko zakara fulanin to fa in yajzi idan bukhari ya kashi bi siratul jazam ya ce wane ya ce ko ko wane ya rawaito daga wani amma ba tun daga farko ya faro isnadin ba da tsansaye a hanya to in ya tashi bi sigatul jazm to fa sahih ka ce wannan hadisin ko da cewa mu'allaki ne amma dai ingantacce ne duk wanda aka shafe baka da matsala da shi me yiwa matsalar ka daga kan inda aka ambata ne ko kuma a cikin hadisin fa in yajzim fa sahih awwarat mumarradan ko kuma yazo yazo bi sigatul tamrid ne kamar a ce wa ruya wa ƙila wa hukiya wa yurwa wa yuzkaru an gani. sai ke cewa awwarat mumarradan mumarradan ko in yazo a sigatit tamrid ma'ana an kashi mabni ne alama ma lam yusamma fa'iluhu to fala to a nan gaskiya ba a yadda ka tafi akan cewa ingantacce bane domin a cikin sayar bukari akwai ahadisu mu'allaqa bi tamri walakin sai dai fa duk da cewa gashi nan an kawo shi mumarraban din wannan kawo hadisin da aka yi anan yushiru bi sihhatil asli lahu wannan maganar akwai wani abu da shi bukharin ya dogara da shi ya kawo ta kamar misali watakila ijma'i ya haɗu akan wannan ma'anar amma hadisi bai inganta ba sai ya kawo maka ita ko kuma akwai wani hadisin a can da wani lafazin wanda yake ya inganta wannan kuma lafazin ko ta ina aka bi bai inganta ba sai ya kashi bi zakal jazam domin ya ɗan sa maka wani abu a ranka cewa wannan ma'anar da take cikin wannan hadisin ta inganta ko kuma a'a in aqada al-amalu ala zalik kamar misali hadisin Abu Huraira da yake cewa wayirwa an Abi Hurairata a cewa manzo Allah liman yana yin yana yin nafila ba a wurin da yayi sallah ba haka wannan kuma haka ake yi amma dai lafazin hadisin bai inganta ba saboda akwai rauni a cikin isnadin sa amma Bukhari lam yajid tariqan sai kashi mamarradan kayuzkaru yaya kamar ka tambaye shi to malam iraki yaya lafazin tamridin yake yake kamar a ce wa yuzkaru an fulan kuma an rawaito daga wani ya gama da wannan matsala In zai maka ta'arifin me alhadith mu'allaq sai ya ce wa in yakun awwal wa in yakun awwalul isnad huzifa to kuma duk hadisin da farkon isnadinsa aka shafe shi wanda yake maganar bai faro daga kan malaminsa ba ya tsallake malaminsa ko da daga kan malamin malaminsa ne ko ya tsallake malamin malaminsa ya tafi malaminsa na uku almuhim da ya zanti farkon isnadin an shafa wanda kai a wurinsa ka ji in, ma'asiratil jazami kuma ka ji mutum ya ce ƙala fulan ya yi jazamin ya yanke cewa ne ya ce to fa ta'aliqan urif wannan shi aka fi aka sani da ta'aliki a wajen malaman hadisi to shin mutum ɗaya ne in an shafe hadisi zai zama ya ce a walau ila akhirihi ko da daga farkon isnadin zuwa ƙarshe aka shafe kawai misali bukhari ce wa qala ibn abbas kaga ai ya shafa hadisin daga farkon isnadin zuwa amma um, ko ko misali ce wa qala malik kaga tsakaninsa da malik akwai mutum ɗaya kaga mutum ɗaya ya shafe ko ko ce wa qala az-zuhri kaga ya shafa mutum biyu da malam da malamin sa da ɗalibin zuhuri ɗin ɗan ɗabaƙar su malik kawai ya tafi kan zuhuri ko ce wa ƙala ayyub kaga ya shafe misali malaminsa da ɗan ɗabaƙar malik da ɗan zuhuri ɗin ya tafi kan ayyub ko ya ce wa ƙala bin sirin kaga ya shafa mutum hudu da ɗan da malaminsa wanda shine almajirin malik da malik ɗin da malamin malik ɗin da malamin gaban malik ɗin ya tafi gaba kuma ko ma ya shafe ila asiri ya ce wa ƙala bin abbasin ko ƙala rasulullah sallama shi ne wa in ya kun awwalul isnadi hudifa in ya zama farkon isnadi an shafe shi ma'asiratul jazami kuma aka shi asiga ta cewa ƙala fulan ko zakara fulanin fulanun fa ta'liqan urisa wannan shine aka ake aka san shi da cewa wannan shine mu'alla walau ila akhirih to yanzu mun ji sai kuma alhadisul mu'an'an fa sai ce amman lazi li shekhihi azabi qala amma duk da haka dan malami ya ce qala fulan to ba yana nuna cewa dolan dole hadisin mu'allaq bari duba ka gani da malam wani ya ce qala fulan wannan fulan din malamin sa ne dama an san shi yana koyar da shi in dai an sani to ba matsala kamar da yace an fulan shi ne ce amma lazi li shaykhihi azabi qala fa kazi an anati idan almajiri ya rawaito hadisi daga wajen malamin sa da ce ni ba bai ce sani ita malam ya qulu ba sai ce qala malam to ko fa kazi an anatin kamar dai ayi an ana ne a ce an wani shi kuma hadisi mu'an'an ana duba wanda yayi an ana din idan ya zama mudallis to sai a tsaya har sai an tabbatar da cewa ji yayi ko kuma gaya masa akai in kuma ya zanto gairu ba mudallis bane ba to kawai sai a karba mahmulun ala sama' ne sai dai in illa idza sadara anil mudallis fakazi an anatin kamar dai hadisin da aka ce an wana ne ne misalin haka ce ka khabaril ma'azifi kamar hadisin nan da ya zo da haramcin kayan kiɗa wanda imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih al-bukhari kitabu al-ashriba babu man istahalla al-khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi sai yace wa qala hisham ibn ammar haddathana khalid qala الرحمن ibn ibn jabir ko ibn yazid to kaga anan hisham ibn ammar shine dai hisham ammar naku na na qira'at wanda yake yin qira'a daga wajen ibn amir nishani wa amma دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محل لا هشام وعبد الله وهوا كتابه لذطوان بالإسناد عنه تنقل تشي هشام ابن عمار البصري انشيني وانا كنت هنا تكين الماجرا مالك روى الموطا عن مالك وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وهو ثقة إن شاء الله تو حديث المعاذ بن izuwa أبو مالك أو أبي عامر الأشعري والله ما كذبني أنه قال سميت رسول الله كما يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم الفقير ليسأل حاجة فيقولون ارجع إلينا غدا أولئك يبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة وإن بيتكن كينن آه كخبر المعادفي لا تصغى لابن حزم المخالفي كرما ma ka kasa kunnanka ka saurari maganar ibn hazam da ya wannan hadisin hadisi ne wanda yake mai rauni saboda akwai inƙiɗa'i tsakanin bukhari da hisham bin ammar me yasa bukhari bai ce haddasana hisham bin ammar ba sai ya ce qala hisham ibn ammar to wannan ah, mintin mu nawa yanzu minti goma sha shida to bari mu bar shi a nan goban Allah kai mu sai mu ɗauki gaba gabar wannan sai mu darasin su saboda suna buƙatar a fayyace muku ma al-ahadithul mu'allaqa fi sahihain kuma a zana muku su inda muna da takarda sai fara sai mu zana sai ku gani kowa ya fahimta insha Allah eh abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh